Shin kadaici yana cutar da lafiya? Kowane mutum yakan iya jin kadaici wani lokacin, hakan ba wani abu ne da za a damu da shi ba, amma masana sun ce kadaici daga ma'amala da mutane ko jin kadaici na tsawon lokaci zai iya taɓa lafiyarka. Ana kwatanta shi da shan taba sigari ko shan barasa da yawa ko kuma yin ƙiba wadda za ta iya taɓa tsawon rayuwar mutum, amma kimiyyar hakan bata gama fitowa ba. Alamomin wannan damuwa sun haɗa da ciwon zuciya, da cutar mantuwa da bugun jini kuma za ta iya taɓa lafiyar kwakwalwa kuma yana da ƙaruwar matsalar barci fargaba da kuma damuwa masu bincike na ƙoƙarin bankaɗo me yasa hakan yake da alaƙa da lafiya Kaɗaici abu ne da yake damun dukkan rukunin shekaru ko matsala ce da aka bayyana daga ɓangarori daban-daban ɗaya daga cikin mutum hudu suna fama da kaɗaici na shiga cikin mutane kashi sha biyar kuma matasa ne ke fama da kaɗaici. amma ana tunanin yawan zai iya fin haka. Hukumar lafiya ta duniya ta ce hakan ya zama annoba ga jama'a, ta kuma ba da dabaru uku na yadda za ka shawo kan yadda kake ji. Ka zama kana ma'amala da 'yan uwa da abokan arziki, yin abubuwan da kake sha'awa, shiga cikin ƙungiyoyin jama'a ko kuma yin magana da ƙwararru a harkar lafiya.